babo ba ba eh ba ma haddan kuma kadai ba wato ka san babi kaza in ya zo menene yake nufi yawa ai ka haka man satin da ya wuce mun yi bayanin cewa kowane fi'ili sulasi kana iya mai da shi babu fa'ula idza kana tabi'a tabi'a eh kace zahuba rajul eh wani ya zauba kuma kai wala hawa yanzu kuma har kuma wani an kai wani lokaci na zauba a zahaba da ta zahuba ne <laughs> don kai inda kake bayani shi ba nan ki aje ba <laughs> ya bai ta yi to abuwa ne wanda dole ne a rakka za a gane in an ce kaza mai ake nufi a kaza eh suna da muhimmanci kwarai da gaske insha Allah now ba tambaya ku na na eh eh gaskiya ne kwarai da gaske ai da tsar da nahwu amani. yan biyu ne suna tafiya duk yadda ka zurfafa cikin karatu in ba a san su ba to akwai na kasu to sanin su kuma insha Allah yana taimakawa kwarai wurin sanin wasu abubuwa kabayan lugha me yasa Allah ya ce kaza bai ce kaza ba me yasa ya kawo kaza bai ce kaza ba yanzu kaga misali kamar mun karanto aya daya wa ma ahlakna min qaryatin illa laha sai kuma ce wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha akwai sirri to amma in baka san shi ba din kai ba za ka iya ganewa ba <laughs> to duk waɗannan abubuwa dole sai an san ka'idoji na larabci su za su taimaka wurin gane waɗannan abubuwa na to na walakusa na eh eh eh eh na eh to ai ka san akwai filoli waɗanda yake ta ta'adda wa ta talaza eh in ya kasance babu fa'ala ya fi'ilu ba eh na'am na'am eh haka ne eh ya zama min babu tawassu yana iya ta'diya min babu tawassu kaman ja'a ne ya ya zama wadih kaman me hmm. na'am lazim ne yani eh, a'a abin da ka sauce maka fi'ili yakan iya kasancewa lazim kuma ya kasance muta'addi a wani bangare eh ji'tu ilaika wurinka yazo wurinka nazo ji'tu ilaika aka kira mujo dama menene alaman alamatul fi'l al mu'adda an tasil ha ghairi masdarin bihi yawa ka gane karatun da muka yi to sannan kuma kana ce ji'tuka min saba'in bai na ba'in ya gashi nan lazimi ne amma can kuma mutahaddi ne akwai filolan da yaka sukan zo a haka na na na eh kamar yadda mai littafi ya kawo ba ya ce in babi fa'ala ne ya fa'ilo shi abin nan eh, lazim ne in babu fa'ala ne ya ƙulu muta'addi ne na e eh, madda muta'addi ne shadda kuma ya yi ta'adiyya ne min babu tawassu amma asalinsa ba haka ya kamata ya zama ba in kace shadda nafsa wai haka ne ƙwarai da gaske ko shadda bi nafsihi Na. eh jaruwa yayi abin nan jarinta eh shine daga jara'a muka ce na ya eh jara'a jarinta mazantaka bashinta na ban ji ba Lankwashe eh, lankwashewa wuya gai da haifa shi ne abin da na abin da mai tsanani ware na? eh ba zai ɗauki ji da kai ba eh jara'a yani lahu jara'a na eh a wasance eh, eh eh amma a ya yayi to ai duk kusan ga kuma kuma ma'ana ɗaya ne tun da mara ladabin ai shi ne zai iya jarinta <laughs> ba zai iya wani jarinta ba Abi <laughs> <laughs> sosai subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك bismillahi rahmanir rahim to yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta takwas ga watan Rajab alif da ɗari hudu da ashirin da daidai da sha ɗaya ga watan Yuliyo shekara ta 2008 cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi shazal ar fi fanni sar a satin da ya wuce mun tsaya akan babi na hudu haka ne wato wanda yake shine mahmuzi yau kuma insha Allah za mu tashi akan wato afin abin nan fi'lul misal ina ji kowa ya ga to mala yake cewa wal misal shi fi'lul misal yaji'u min khamsati abwab yana zuwa ta babobi ne guda biyar min babi daraba wa fataha wa fariha wa sharufa wa hasiba waɗannan su ne abuwa baboba guda biyar wanda misal yake zuwa daga gare su nahwu wa'ada ido. wa wahila yauhalu wa wajila jalu tsoro kenan qala inna minkum wajilun eh, wahila kuma kamar rauni wa wasuma yau sumo kamar sharufa ya shurufu kenan alama musawwamatan inda rabbik Wa وما هي من الظالمين ببعيد وورث يرث وقد ورد من باب نصر لفظة wahida. an samu lafazi guda ɗaya wanda ya zo daga babin wato ainihin nasara an sami a lafazi guda ɗaya wanda ya zo daga cikin babin nasara fi lokatin amiriyya a wata lokata amiriya wahiya wajada yajidu akan ce wajada yajidu akan ce wajada yajudu bidom yani nasara yansuru maimakon yajidu bilka sai a ce yajudu an fahimta qala jarir jarir ya ce لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الحوائم لا يجدن غليلا الغليل شيني كشف alhawa'im wato abin nan masu jin kishin kenan tsananin kishi an fahimta to eh, abin nan yake cewa laushe iti yana yaban abin kaunansa ne da ke kin so qad naqa al fuadu bi sharbatin wato da ainihin zuciya tana iya koshi da wani ɗanɗano na yawunki yawunki kina iya ƙosar da wato ainihin mai ƙaunanki tada ulhama'ima waɗanda za su sanya masu jin kishi ba za su ji tsananin kishin da suke ji ba an fahimta kuwa yawa eh sawadi duk ma'anin shi daya hawa'ima ma'anin shi daya ruya da gommil jim fi yajudna ana ce yajidna ana ce yajudna an fahimta ai ya qulu li mahbubati yana cewa abin begensa laushi shi'ti inda kin so qad rawiya al bi sharbatin haƙiƙa zuciya na iya koshi da wani sha min riqiki na yawunki tatruku al hawaima ay al wanda za ta bar wato masu jin kishi la yajidna hararat al ba za su ji tsananin kishi ba amma to amma baki haka din ba to wal ajwaf shi ko ajwafi yaji'u min salatati abwab yana zuwa ta baboba guda uku babi nasara wa daraba wa fariha nasara yansuru daraba yadribu fariha yafrahu نحو قال يقول وباع يبيع وخاف يخاف أصل إنسى خوف شين فرح يفرح an fahimta wa ghaida yaghyidu ko kuma yaghyadu wa ghaida yaghyidu fa'ila yaf'ilu wa awira ya'waru fa'ila yaf'alu an fahimta to illa anna shartahu أن يكون في الباب الأول واويا شرط إنسى أبابي نفرقه وتنصركنا يكسن جواويني كمن قال يقول آه، وفي, الب... وفي الثاني يائيا أبابي نبي ضربكنا يضربه يكسن يائيا كمن باع يبيع نعم أبابي آه، بابي نبي كمن باع يبيع يكسن يائيا وفي الثالث مطلقا اما ابابي نوكو سكي بابك ايدي خاف يخاف يعني إيه باب فرحة إيه فرحة يفرح خوف يخوف اصل لنسى هنا خوف يخوف سيأكا تشانزا سبو دواو انتهي تحركي خوف تحركت الواو وانفتح ماك أو لذاك شي خوفا sannan wafu nafsul kalam an yi abin nan abin da ake cewa ila a ah, koko alqalb eh an yi canji an dauko wannan aka mayar wancan wafu asalinsa kenan sai aka zo aka dauko harakan da ke kan eh, wawun sai aka mai da shi kan khawun an fahimta yawa sai aka dauko sukunin da ke kan khawun aka mai da shi wawun ana kira wannan kalb canji sai zama a ya khawfu ya khawfu to sai aka ce wawun ba ta munasaba da harakar da ke gabaninta sai aka mai da shi alif sai aka ce ya khafu ba fahimta ba <laughs> ta alhamdulillah na'am to a wa fi salis mutlaqan وجاء طال يطول فقط من باب شرفة طال يطول شكما من باب شرفة وتؤمنكم أفلن سكينة طول طول ومن لم يستطع منكم تداك طولني طول sai aka aka aka mai da shi wato aka mai da damman da ke kan wawun ta kuma fataha ko kuma kasra an fahimta to kasancewan ta harraka ta motsa sai wan fataha ma qabla sai aka mai shi alif an fahimta tawla asalin sa kenan tawla alwaw tawula تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا سأكا شيء طال بهاك شباب شرف يشرف أم فهمت أيه والناقص شي كما ناقص يجيء من خمسة أبواب هنا هذا باب باب لا أقول نصر ينصر ضرب يضرب فتح يفتح فرح يفرح شرف يشرف نحو دعا مضارع يدعو رمى أها وسعى ورضي وسروى ها يسروا yashru eh, yani sarwa ya kasance ya yi hankali ko kuma a'a yi mutunci na ce sarwar rajul mutum yi mutunci ko kuma ya yi hankali eh na a surra kenan daga surur wannan an fahimta yi na na na to wa yushtaratu fi naqis أما أنا شرطي أسك ناقص من الباب الأول ده باب النصرة والثاني ده كما ضربة مشطورته في الأجوف منهما تكين أبين ده أكي وشرع أجوف إن ده مكبرو وبأن يكون واويا في الأول وأن يكون يائيا في الثاني أم فإنت أي مجيكا با واللفيف المفروق شيكما لفيف المفروق يجيء من ثلاثة أبواب من باب ضرب وفرح وحسب نحو وفى يفي يفعل ووجي يوجا wato gajiya kenan raka ai mutum ya tafiya har kafafuwansa suka gaji za a ce wajiyar rajo tun ya yi tafiya har ma kafafuwa yani sun yi laushi an fahimta ai eh yauja bi ma'ana fa'ila yaf'alu wa waliya fa'ila yali yaf'ilu an fahimta yi mu je to za mu tsaya nan insha Allah sai filin tambayoyi insha Allah akwai Na eh faqat eh ware shi kaɗai ne kwarai da gaske wato yare da kalla ke na yakan na ƙwarai kusura na ya ce idan da kin so ɗanɗanan miyanki kawai yana iya wadatar da mai jin gishi ma'anan shi kenan eh takriban haka al-ghazal ka san akwai al afifi haka ne ko akwai kuma mene ɗaya ala suleiman na na na na eh to akwai waɗanda suke gani idan harful illa ya zo da haraka ba a ce da shi motar ba a ce da shi motar na na eh akwai tambaya malamai to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk